rahotanni sun ce har zuwa cikin dare mutane na ci gaba da wa ƙauyukan yankin zuwa gudun hijira a magami mai nisan kilomita goma sha takwas shaidu sun ce cikin mutanen da aka kashe akwai akalla mutum ashirin daga ƙauyen ruwan dawa sai mutum goma daga kangon mana madaba da arzikin ɗa mutum shida shida mai kogo da mai aya-aya da mai rairai kowannensu mutum biyu gidan maza da kunkelai mutum ɗaiɗai Wannan shida daga kangon farin mana ya ce 'yan fashin sun shafi kimanin awa bakwai suna harbe harbi Tun da safe dai tun karhe bakwai suka kai mana hari garin nan. Su abba su hita ba sai da karhe ɗaya na rana kuma mutane suke kashi. Kai kana ina a lokacin? Ina cikin garin mukan ko da muka gansu ba su tsaya komi ba duk inda suka ga duhun mutane suna buɗe ma mutane wuta suna harbin su kawai wanda bai harbuwa su bi shi da mashin cikin daji su kashe shi. su wuce. Ni kaina ban samu hita garin nan ba sai wajen karfe sha biyu da wasu suka ɗan kawo gudunmawa hankalin su ya ɗauku ga na daji sannan mu muka fara hita cikin garin. Bayanai sun ce mutanen ƙauyen 'yar doka da suka nemi ɗauki daga makwabtansu sun koma gida ne kwana ɗaya kafin wannan hari. Don ganin ko akwai halin noma gonakinsu. Sai dai a cewar mazaunan yankin 'yan fashin daji sun ci alwashin cewa ba za a yi noma ba bana a faɗin gundumar magami. kuma suna tsammanin wannan ƙuduri ne ya sanya su yin gangami don sake aukawa ƙauyen doka. Sun ci gaba ɗaya yankin ƙauyukan nan na magami duk ɓangaren mu ko noma ba za a yi ba ba su baran a yi noma ko kai wanda suka gani sai sun shahi shi. Amma ko ina kuka ji wannan bayani? Su ka faɗi ai suna ɗaukar wayoyinmu shiga ta hudu ce wannan suka mana. sai suka zo suka kwashi wayoyinmu sai su kiran nan bobin 'yan garinmu suna magana da su suna gaya mamu haka. A safiyar nan ne ake jana'izar mutanen kangon farin mana su goma a garin Magami. Mutanen ƙauyen sun ce ba za su iya yi wa 'yan uwansu sutura a can ba, saboda fargabar maharan za su iya dawowa a kowane lokaci. Baya ga gwamma mutanen da aka kashe, wani shaida ya ce an kai mutum goma sha ɗaya da aka jikkata babban asibitin Magami, inda suke ci gaba da samun kulawa. Duka sun je kai ɗauki ne abin ya rutsa da su, duka sun je kai ɗauki ne. Banda yanzu akwai mutum kusan goma sha a General Hospital da ke Magami, suna nan ne ana treatment ɗinsu. sun koka kan rashin samun ɗaukin jami'an tsaro abin da suka alakanta da lungun yankin nasu da kuma karancin kayan aiki daga bangaren jami'an tsaron sun ce hatta jirgin yakin da ya je daga bisani bai iya fatattakar maharan ba. Mun je da kanmu mun gaya masu, mun je da kanmu mun gaya masu suka ke zuwa. Ina kuka je kuka faɗa musu? Na magami, sojoji ne, kun faɗa musu amma ba su kai ɗauki ba. Ba su je ba su ma. Wannan ku kuka gani haka ko kuma wani ne ya faɗa muku. Ya ni ne mu mun je wurin da kan mautu duk aka zo garin mu sai mun je wurin su. To amma akwai bayanan da suke cewa jirgi ya kawo ɗauki. Jirgi ya zo zuwan shi bai mama amfanin komi ba. Me yasa ka ce haka? To bai ga su gaban shi yana gani bai taɓa su ba. A baya bayan nan ne dai direbobin motoci da baburan a caɓa a yankin musamman ɗan Sadau suka gudanar da yajin aikin mako ɗaya don nuna wa mahukunta mawuyacin halin da suke ciki saboda karuwar taɓarɓarewar tsaro bayan harbi wani direba tare da sace 'yan matan amarya da ya ɗauko a mashayar zaki sai dai ga alama har yanzu babu wani abu da ya canza a yankin rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta tabbatar min da samun rahoton kai wannan hari kuma ta ce an tura ƙarin jami'an tsaro don haka tana jiran rahoton jami'anta don jin tabbacin abin da ya faru jiya laraba a ƙauyen 'yar doka. Muktar Adambawa BBC Hausa Abuja, Najeriya.